To jama'a barkan ku da yamma kuma da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60. Sai a jamhuriyar Nijar inda ake jin mu a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalot da niya birnin kwani ko kuma a duniyar gizo a voahasu.com har ma da sashen hasu.com. muna muku marhabar lale ga wannan shiri ne yanzu kuma na ƙashe a wannan rana ta laraba aliyu mustapha sakwato ne muke tare da mahmud lalu bayan shi mahmud ya gama baku labaran duniya za mu kawo muku ƙarin haske kan ɗimbin hare-haren da 'yan boko haram suka kai wa maiduguri da maraicin nan dab da shan ruwa aika so ma wannan harbe-harben wanda yake da nisan gaske ma zai ji wannan ƙarin harbe-harben kamar inda muke wurin ma kewaye ba shiga ba fita sannan kamar da muka yi alkawari yau za mu buɗe wayoyinmu mu nemi jin ra'ayoyinku kan maganar raba najeriya rajin raba Najeriya da ɓangaren kabilar Iba da nufin kiranta ƙasar Biafra ya sa wasu matasan arewacin Najeriya sun kira taron araban da suka ce lokaci ya yi dai da za a sauri 'yan kabilar iban kawai a cire kasar Biyafuran daga nigeria maganin wannan abu shine ga kamata mu haƙura da wannan zaman mu wannan zaman sam sam ba mu ga alherinsa ba magana muka ce mai sauki su tattara su koma mu ma mu ɗebo namu mu dawo ba dole cikin wannan zama fa aure ne to sai ku jira ko kuma ku kimtsa domin kira mu idan mu buɗe layukan mu bayan duka wannan muna da labaran wasanni a cewa daga ghana muna da tasirin azumi kuma daga masu sauraron mu yanzu mu fara da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wasu da ake zargin 'yan boko haram ne sun kai hari a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya haifar da karar fashewar makamai da suka sa fararen hula tserewa rautani sun ce an ji harbe-harbe a yau laraba a yankin jiddari da filin polo a birnin na maiduguri kakakin rundunar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya rubuta a shafin sanata na whatsapp cewa wasu tsiraru da ake zargin 'yan boko haram ne suka kai hari a jiddari da yankin polo kuma tuni an ɗauki mataki a kansu sannan hankula sun kwanta birnin maiduguri ya kasance a tsakiyar rikicin boko haram da a kwashe shekaru takwas ana fama da shi a najeriya ko da ke an kwashe kusan shekaru biyu birnin bai fuskanci wata barazana ba a watan disambar bara shugaban muhammadu buhari ya bayyana cewa an ci galaba akan 'yan kungiyar bayan da dakarun kasar suka kutsa kai cikin dajin sambisa ko da yake an ci gaba da samun har-haren kuna bakin wake mafi akasari a wajen birnin na maiduguri a yau laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana christopher ray a matsayin wanda zai mai gurbin tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey wanda sanarwa ta shugaba trump na zuwa ne kwana guda gabanin comey wanda trump ya kora a aiki a watan da ya gabata ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi ana sa ran za a yi mai tambayoyi kan zargin cewa trump ya yi yunkurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yakin neman zaben shugaba trump ya haɗa kai da ƙasar rasha shi dai zaɓin na trump wato ray ya taɓa shugabantar sashen da ke kula da hukunta manyan laifuka daga shekarar 2003 zuwa 2015 a lokacin zamanin tsohon shugaban amurka wato george w bush yanzu haka yana aiki ne a wani kamfanin haɗakar lauyoyi na kin and spalding mai zaman kansa inda yake rike da matsayin mai kare waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro na musamman a ƙasar iran sun ɗora lakin harin ta'addancin da aka yi a wasu muhimman wurare a birnin tehran a yau laraba a kan ƙasar saudiyya wata sanarwa da suka fitar ta yi zargin cewa harin ya auku ne mako guda bayan wata ganawa da shugaban amurka ya yi da shugabannin saudiyya. waɗanda sanarwar ta kwatanta su a matsayin waɗanda ba sa son ci gaba kafofin yaɗa labaran iran sun ruwaito shugaban rundunar 'yan sandan ƙasar hussein sijiniya yana cewa an kan mutane biyar da ake zargin suna da hannu a waɗannan hare-hare tun dai kungiyar is ta ɗauki alhakin harin wanda ya halaka mutane goma sha biyu ya kuma raunata wasu arba'in da biyu a majalisar dokokin iran da kuma wani wuri da mabiya mazhaba shi'a ke ɗauka a matsayin wuri mai tsarki wanda suke alakantawa da marigayi shugaban addini ayatollah khomeini watanni sun ce akalla mahara shida da dakarun iran suka kashe yayin wannan hari wani kakakin gwamnatin kasar faransa a yau laraba ya ce mutumin da ya kai hari kan wani dan sanda a paris da guduma a notre dame cathedral wani dalibi ne da ke karatu a matakin digiri na uku a wata hira da aka yi da christopher castner a gidan rediyon rtl kakakin na gwamnati ya ce 'yan sanda sun saka harin ne a jerin na 'yan ta'adda saboda furucin da mutumin ya yi a lokacin da ya kai harin ministan cikin gida gerard colom ya ce bayan harin an a jiya talata mutumin ya furta cewa harin da ya yi kai saboda kasa siriya ne colom har ilawe ya faɗa wa manema labarai cewa wani katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa mutumin ɗalibi ne ɗan asalin ƙasa algeria sannan wani bincike da 'yan sanda suka gudanar a gidansa ya gano wani faifan bidiyo da ya nuna lokacin da mutumin ya yi mubaya'a ga kungiyar is shi dai maharin ya salalo ne ta bayan wasu 'yan sanda uku da ke sintiri da rana yayin da masu yawon bude ido suka yi cincirindo a bakin notre dame so kama muku labaran duniya daga sashen wasu mura amurka a washington dc to madalla to da yammacin yau wasu da ake sa ran cewa kungiyar boko haram ne suka diro kan birnin maiduguri a jihar borno najeriya su da yawa suna ta harbe-harbe wanda akan haka ne na tuntuɓi wakilinmu a can maiduguri ɗan haruna dauda domin ji abin da ke ciki wato alhaji aliyu tun da misalin karfe biyar na can yau aka dinga jin karan harbe-harbe daga bangaren jidari polo zuwa wajen barikin giwa wanda ake cewa giwa barak wanda kuma ake wata cewa kamar 'ya'yan kungiyar boko haram ne suke yunkurin shigowa cikin garin maiduguri kamar eh, waɗanne irin harbe-harbe kuke ji ne wato a gaskiya alhaji aliyu karan harbe-harbe masu ƙarfin gaske ne kusan mutanen da suke wannan wuri duk sun fice daga gidajensu wasu ma an ce ba su ma san inda suka nufa ba saboda kusan magariba ta same su kuma dab da shan ruwa aika so ma wannan harbe-harben wanda yake da nisan gaske ma zai ji wannan karin harbe kamar inda muke wurin ma'an kewaye ba shiga ba fita har yanzu da da nake maka magana ba ma buɗe inda za mu samu fita daga inda muke ba saboda matakan tsaro da aka ɗauka. me tsananin wannan ƙara harbe harbe mutane sun san ƙara harbe-harbe amma wannan akwai alama cewa ƙara harbe-harbe masu masu harbe harbe masu yawa ne eh gaskiya suna da yawan gaske dan wasu a faɗar wasu da na hira da su ta waya sun nuna min cewa kamar a 'yan kungiyar boko haram din ne suka shigo kuma sun shigo ne da wasu motoci da ake ce irin irar pick up haka wanda ake cewa helok sun shigo da su da ɗan dama kuma suna ɗauke da makamai duk da cewa babu wasu rahotanni daga wajen su jami'an tsaron sai dai kamar mai magana da shi ya wurin rundunar sojin najeriya kanal sani usman kuka sheka ya fitar da wani ɗan takaitaccen sanarwa wanda yake cewa da masu kwantar da hankalinsu a ko ni ya riga da ya koma noma komai ya zama yadda yake ya koma daidai kenan amma bisa gaskiya shi ne har yanzu da nake magana da kai muna jin karan harbe harbe haka a cikin garin Maiduguri dama abin da zan ka kenan an ce mai daki shi ya san inda dakin sai yake ruwa cewa idan ku duk da wannan sanarwa din ku kuna ci gaba da jin karin harbe harbe har yanzu kenan haka yake gaskiya kusan mutanen akwai wani abokin aikina da yake ta wancan bangare ya ma bar wannan gidajen nasa da 'ya'yan nasa gaba ɗaya ya fice ya koma wajen ma'aikata hakan nan da shi da 'ya'yansa ya ce ba zai koma ba sai abin da hali ya kuma ba shi kadai ba kusan duk mutanen da suke wancan bangaren sun fice sun bar gidajensu in ka fita ba abin da zaka ji sai dai ka ji karan motoci da kuma hon na motoci irin kowa na cikin hanzari na so ya kaucewa wannan karan harbe-harbe ana ficewa daga wancan bangare ana komawa ɗayan bangare wato cikin gari kenan. a yanzu yanzu kuna da masaniyar abin da su ma'aikatan tsaro suke ciki dangane da tunkarar wannan sabuwar barazana? eh gaskiya dai an ga jami'an tsaro da kuma su ma mutanen gari kansu wato abin da zai baka mamaki kamar wannan matasan sa kai da kuma su mutanen gari a yanzu haka bayanai da yake samu sun ɗauki makamai suna raka su jami'an tsaro suna tafiya wato kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro suna kuma tunkaran waɗannan mahara da ake san cewa ƴan kungiyar boko haram din ne. To Haruna Dauda kenan to ko ban shi Haruna Dauda din mun samu mu yi magana da Dr. Hassan Kala ɗaya daga cikin malaman jami'ar Maiduguri kan ko daga ina mutanen nan suka bullo ne ne? Daga wani bangare kara ta fara fitowa? Ta fara fitowa daga kudun Maiduguri can bayan gari gari haka dai. Wajajen waɗanne unguwanni misali? Eh a ce dai za a ce fori, galtimari, jidari dambuwa road, za a je ta su tala haka dai gaba ɗaya wannan angonni a area muke ke. To yanzu kuna da labarin halin da ita Maiduguri da take ciki da lokacin kafin rana ya faɗi dai mata da yara da maza dai ana guje-guje to da rana dai ya faɗi to wanda ya samu ya gudu ya gudu wanda bai samu ya gudu ba ya kulle kanshi ya zauna a gidan shi dai kuma har zuwa yanzu da muke magana da kai ana misalin karfe takwas saura wani abu eh, kuna ji gaba da jin wannan rakin. eh muna ji sosai Dr. Hassan Kala wani malami na Jami'ar Maiduguri kenan kan halin da ake ciki yanzu a can Maiduguri din bayan da 'yan Boko Haram suka danno suka dinga harbe-harbe a cikin wannan gari din. To kamar da muka gabatar muku tun a shirinmu na la'asar cewa muna so a yau ku ga mana ra'ayoyinku game da yunkurin da wasu ke yi na ganin cewa an tsaga Najeriya da kuma musamman yunkurin da mutanen kabilar Ibo wasansu suke so su yi domin farfado da batun bayafara. To kafin mu so jin ra'ayoyin naku bari mu fara jin wannan rahoto daga Kaduna kan taro da manema labarai da wasu kungiyoyin matasa suka yi a can Kaduna din domin bayyana matsayinsu game da wannan al'amari. Sannan sai mu ji ra'ayoyinku. Rajin raba Najeriya da bangaren kabilar Iba da nufin kiranta ƙasar Biafra ya sa wasu matasan arewacin Najeriya sun kira taron araban da suka ce lokaci ya yi dai da za a saurari 'yan kabilar Iban kawai a cire kasar Biafra daga Najeriya. Haɗakar ƙungiyoyin matasan dai ta haɗa da ƙungiyoyi daban-daban da suka fito daga sassan arewacin Najeriya. kuma shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya ta ACAC Alhaji Ashir Sharibu yana cikin waɗanda suka yi bayani game da dalilin kiran wannan taro. Duk girman kasuwar Aba babu mutumin arewa ɗaya da ike da kanti ginanne a kasuwar Aba. Amma ka duba duk kasuwannin arewa Ibo ne ya mallake ta. Amma kullum sun tashi za su zagi mutumin arewa su ce masa wannan irin wani abu kaga maganin wannan abu shine ga kamata mu haƙura da wannan zaman mu wannan zaman sam sam ba mu ga alherinsa ba. sannan wannan najeriya ma duk ku daina bata kanku lokaci wallahi mutumin arewa in dai yana son kansa da arziki sai ban najeriya zai zauna lafiya saboda ku duba ku gani mun san lokacin sadona ba mu da wayo amma wannan dan lokacin da aka taho rayuwar mu ta fi daɗi a wannan lokacin akan wannan lokacin da muke ciki shi ma dai ambasado mai riman da ke shugabancin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka yi wannan taro ya yi ƙarin haske magana muka ce mai sauƙi su tattara su koma mu ma mu ɗebo namu mu dawo ba dole a cikin wannan zama fa aure ne ba mu ce a dauka makami a kashe kowa ba a'a bukatar mu shine su dima nasu su yi gaba mu ma mun yadda su tafin mu ma mun gaji da zama tare da su auren ta kare daga nan kowa ya tafiyarsa ina amfani ba bare an zauna taron bai yanke bai hana talauci ba an zauna tare bai hana raini ba an zauna tare bai hana mana yankan gilla ba an zauna tare tun shekara hamsin da wani abu da ya wuce da samun yancin kai da kuma shugabanninmu da aka samu wanda su taba waliyar da sardauna wanda aka musu kisan gilla wannan barazana da rayuwar bai kare ba har yau kullun cikin ta ake kuma arewa ita ne kullun a dirisibin yan tana bukatan a zauna lafiya kullun a zauna lafiya kuma a zauna lafiyar nan mu gida ba mu ji daɗin ta ba waje ba mu ji daɗin ta ba to me amfanin wannan zama da ake ne sai dai fa wannan kira na araban da wasu matasan arewacin Najeriya ke yi bai wa wasu 'yan kabilar Iban da ke zama a arewacin Najeriya daɗi ba barista chris noli shine shugaban kungiyar 'yan kabilar Iba mazauna kaduna ba wani ibo wanda yake cikin eh, arewa an taba ji cewa an yi wani hayaniya ana zanga-zanga akan wani biafra ko wani abu ba taba ji ba kuma muna kiyan mutanenmu ba mu so kowa ya mu zama hankali mu zama juna da mutanenmu a arewa muna zama tare muna zama kuma a lafiya mu dai a arewa mu ibo a arewa muna so muna so najeriya a zama tare daya Dama dai kungiyoyi daban-daban daga yankin kudu maso gabashin Nigeria da 'yan kabilar Ibo suka fito ne ke ta kiraye-kirayen ganin an tsaga Nigeria don fitar da sabuwar ƙasa da za a kira ta Biafran da suka ce babu wani abu da za su karɓa in ba maganar tsame wannan tsagi ba. wanda hakan ya jawo hankalin matasan arewacin nigeria da ke cewa ya kamata dai a daina wata shakka kawai a tsage kowa tashi ta fushe shi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Mulki sai rabbana yayi nufi da shi sai ka ga ya bashi dole ne yayi maka shugaba Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da lamu buɗe layuka mu domin jin ku na ku ra'ayi kuma game da wannan al'amari na tsaga Najeriya bari mu share fage a Kaduna. salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na yawu Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. mana yawu barka da shan ruwa. Ya kake gani wannan magana? Eh wannan magana mai kyau ne tunda dai hakan ya kasance su ba sa son zaman lafiya a kasan. A tsaga kasan nan kowa ya kama na shi gaban ni ma ina da wannan ra'ayi. Tunda Najeriya muna arewa kashi arba'in tattalin arzikin Najeriya daga arewa yake fitarwa. to mu ba mu ga wani abin da zai tsaya ana zagin mu ana zagi mu na iyaye ana zagi mu na iyaye ba to ya kamata a ce a tsaga kasar nan kowa ya kama na shi gaban kawai ni ina ga wannan shine ya fita sunana ya wusu da madaci karamar hukumar kauri jihar kaduna to mun gode mallam yawo bari mu je da maturu assalamu alaikum hello kana gina ina jin ka wane ne lawan ne daga da maturu to lawan me ra'ayinka game da batun da muke na tsaga najeriya nan masu faɗi irin wannan magana ba eh. gaskiya ba alheri ba ne batun tsagawa ɗin ko? eh batun tsagawa na gaskiya ba alheri ba ne wanda a zauna yadda ake gwanda a zauna inda ake don kana ga yanzu ka san irin wannan maganganu ina jin ka ci gaba da ka daina sauran rediyon ka ina jin sa daga nan ka ci gaba da magana kawai shine ce irin wannan maganan gaskiya ba mazauni Najeriya ne suke yi a amma yanzu mutanen eh, na farko da ya magana ai daga Kaduna yake don haka suna cikin Najeriya ne amma dai kai eh, kai kana ganin kwat cikin Najeriya amma ba su san halin da mu gwamnati Yobe yanzu haka ma muke ciki ba eh to ya kamata a rabu da irin wayannan maganganu a ci gaba da zama a haɗe ba eh a ci gaba da zama haka mu ga abin da Allah zai kasance to mun gode ma lawan daga dama turu bari mu je adama assalamu alaikum amina alaikum wasalam to wa yake magana kana kana magana da henry timothy to cine ana bayani ne a kan eh, ana bayani a kan raba najeriya biyu ko eh cine ana magana ga yamin naka ra'ayi me kake so ka gaya min eh to gaskiya ni sai na ga kamar duka a ra'ayi na dai hakan din dai ba zai samu mu ci gaba ba ana hade ma ba cin gaban to idan aka sake rabuwa ina ga abun fa ba zai sa mu je tudun nasiya ba a nawa gani saboda haka saboda haka cin eh, ina jin kai ibo ne ko a ni ba ma ne eh okay da na ji sunan <laughs> cin da ne ne zato abin nan da zan tambaye ka ce kuna da mutane da yawa da suke da irin wannan ra'ayi din eh, saboda haka kana jin kwanda a zauna tare din ba eh gara a zauna tare to mun gode kwarai malam Chinedu bari mu je Taraba assalamu alaikum alaikum salam to wake magana kuna tayar da balma ka bare to barka dare me ka balma na ayi haka kowa ya kama gabansa me yasa kace haka dalilin mu muna da filin noma muna da kiwo muna da abinci su ma rike kayan su mu ma mu rike kayan kullum suna mana gore yanzu magabarta a can sai mun ce filin da za a za bin da gawan mu mm. don haka sai a raba kawai kama gabansa ni ina goyon bayan wannan to mun gode malam mu bari mu je nasara assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baki magana ido hausawa daga jihar nasara doma local government dadin kowa doma to malam da barka ya dare to eh, ba ni naka mm, albarkacin baki game da wannan magana da ake ta zauna gaskiya maganar raba kasa din na mm. ni na goye baya ɗari bisa ɗari a raba kasa saboda mu ne mun suke cutuwa in fada ya tashi za a kashe mutane rewa su kuma su zauna lafiya nan gunda raba kasa su su kwaye kayan su tafi mu mu zauna bi mu nan me ya gagare mu muna noma muna wannan wannan me su suna noma ne mm. noma suke yi wallahi mu kowa a raba kowa ya garin su amma ba ka gani abin da ake cewa sarkin yawa ya fi taron karfi ba a zauna ta sun fi yawa ne a abin da nake cewa a zauna tare a yi a cikin yawa din bai fi a rabu ba su tafi su tafi wallahi su tafi mun mu zauna su su tafi to mun gode sai to bari mu je ka tsina assalamu alaikum a ah, ana alaikum salam kana shi shugaba iya ne kanti da shayi bakin kasuwa garkin daura a Nigeria. To Malam Iliyasu barka da dare me na ka ra'ayi kai? Eh barka da eh to ina gaskiya a nan ra'ayi bai kamata a tsaga nigeria da gaji ba. Na'am me yasa? Eh duk abin da yasa na faɗa ka sai da kaga shi al'amari na yau. da aka ce maka ana gida ɗaya ka ce za a ɗaga dole ne za a samu sabani kuma a dukkan da ake zamantakewa ta yanzu kaga arewa nan ita ce ta da ita. Hmm. to amma abin da ya kamata mu je zaman lafiya muke nema duka al'umma musulmi to mun gode malam Iliya bari mu je Kebbi hello Assalamu alaikum. Alaika salam wane ne ke da irin kebi? Mai magana Nasiru ɗan aljanna daga Duguso ƙaramar hukumar Shanga Local gannan Kebbi. To Nasiru kai ko menene naka da aini To ra'ayina Malam Mustapha shine ya kamata manyan musu tsaya su nazari game da wayannan abubuwan da ke faruwa. saboda mu ba alheri ba ne tsakaninmu da mu da wayannan mutanen saboda kowa na cin albarkacin kowa ya kamata mu tsaya mu yi nazari akan abubuwan da suka suka faru a kan. Eh, to mun gode Nasiru. To ina jin iyakacin eh, wurin da za mu ɗauka kenan saboda ƙwarewar lokaci sai gobe mu dawo mu ci gaba mun gode. To yanzu karfe biyar saura minti tara na la'asari a nan Washington DC lokaci ne da baba ya ku makere zai bamu wasanni a takaice. mataimakin kotsin ghana blasters maxwell kudedu ya ce suna gayyato 'yan wasa bisa cancantar su ne don su yi wa kasar wasa sabon kotsin ghana blasters kwasi afiya ya kira 'yan wasa 30 da za su yi wa ghana wasa a wata mai zuwa na shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar da goma 2019 wadda ghana za ta yi da kasar ethiopia da kuma wasan zumunta da ghana za ta yi da mexico a nan amurka kwasai fiya ya kira 'yan wasan cikin gida guda bakwai zuwa ghana black stars sai dai an rashi manyan 'yan wasa guda hudu a cikin sunayen da kudin ya kira kamar su christian nachu mubarak wakaso razak bremer da jeffrey schlapp hukumar kwallon kafar ghana ta gfa tana nan tana lallashin tsohon dan wasanta kwajo a samuwa da ya dawo ya yi wa ghana black stars wasa in ji mukaddashin shugaban hukumar ta gfa george afriye kimanin shekaru uku kenan a samuwa ya daina yi wa ghana wasa bisa uziri da ya nema akan yin wasan kasa da kasa tun daga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a ƙasar brazil ne a asamuwa bai yi wa gane wasa ba kuma bai je gasar cin kofin afirka ta shekarar 2015 da aka yi a equatorial guinea mataimakin shugaban hukumar ta gfa george afriye ya ce yana sane da tsohon kodin ghana blasters avram grant ya kokarta ya dawo da ɗan wasan mai shekaru 27 sai abu ya ci tura amma dai yana ganin wannan karo za su yi nasarar dawowa da shi A wata sabuwa kuma mataimakin shugaban hukumar GFN George Afriye ya ce rashin nasarar ɗauko kofi da zakarun Ghana 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na Ghana Blast Talents a gasar Afirka da aka kammala ba daɗewa ba ya samo asali ne daga rashin kuɗi. 'Yan wasan Ghana Black Starlet sun sha ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe da suka yi da takwarorinsu na ƙasar Mali a gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da aka yi a ƙasar Gabon. shi dai mataimakin shugaban hukumar gfn ya ce wasan yaran ganin ya burge shi duk da cewar dai ba su yi shirye shiryen su yadda ya kamata ba Tuwa gaishe ka babato yanzu sai tasirin azumi. Assalamu alaikum sunana Abdulsalam. a gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan sannan yana yana ƙara alaƙa yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci Amurka takan gano wasu mutane da take gani suna da tasiri a tafiyar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A yawancin lokuta waɗannan mutanen sun taɓa aikata ko kuma sun zama babbar barazanar kitsawa da dukufa wajen yin ta'addanci. Idan an gano irin waɗannan mutanen, sai gwamnatin Amurka ta sanya sunayensu a jerin waɗanda take nema na musamman. Ba tare da ɓata lokaci ba Amurka take sanya takunkumi a kan kaddarorin mutumin idan suna ƙarƙashinta, shi kuma ta datse masa duk wata hanyar hada-hadar kuɗi a faɗin duniya. Babu ɗan Amurka ko kamfanin da zai iya yin hulɗar kasuwanci da wannan mutumin. Ranar 19 ga watan Mayu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya sunayen Hashim Safiden da Muhammad Al-Isawi a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda na duniya a ƙarƙashin doka mai lamba 13,224. A lokaci guda kuma, gwamnatin ƙasar Saudiya ita ma ta sanya Safiden a jerin sunayen 'yan ta'adda da take nema ƙarƙashin dokar ƙasar ta laifuffukan ta'addanci da na kuɗi, kuma a ƙarƙashin dokar masarautar ƙasar mai lamba A44. Hashim Safidin jigo ne a ƙungiyar Hezbollah, ƙungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan gwamnatin Iran, kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa da ke da alhakin kai wasu munanan hare-hare fiye da shekaru arba'in da suka wuce. Safidin jigo ne a kwamitin zartaswa na Hezbollah wanda ke kula da hidimar siyasa, tsare-tsare, zamantakewa da kuma harkokinta na ilimi. Muhammad Al-Isawi shugaba ne a kungiyar da ke da alaka da ISIS a yankin Sinai, wanda aka fi sani da Abu Usama Al-Masri. Shi ne kakakin wannan kungiyar kuma shi ne ya karbi shugabancin kungiyar bayan mutuwa Abu Duwa Al-Ansari a watan Agustan shekarar da ta gabata. Kungiyar da yake shugabanta yanzu, wadda a da ake kira Ansar Bait Al-Magdes. ita ma an ɗauke ta ne a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa a shekarar 2014. An sabunta bayanai dangane da kungiyar shekara ɗaya bayan haka wanda ya nuna ta da kungiyar ISIS. An fita sunayen Hashim Safidin da Muhammad Al-Isawi ne don sanar da Amurkawa da ma sauran duniya cewar waɗannan mutanen biyu suna tattare da haɗarin yin ta'addanci. A lokaci guda kuma, matakin da aka ɗauka a kan Safidin shine misali na baya-baya da ke nuna kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Amurka da Saudi Arabia. wajen yaƙi da hanyoyin da ake samar da kuɗaɗe domin kai hare-haren ta'addanci. Haka kuma ayyana Safidin ya je daidai da ƙoƙarin gwamnatin Amurka na fallasawa tare da ƙara matsin lamba a kan ƙungiyar Hezbollah wadda ke samun goyon bayan Iran, ƙasar da ke kan gaba wajen ɗaukan nauyin 'yan ta'adda. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. saura minti uku mu kai karfe biyar na la'asar a sashen wasu na mula muka aushin tambarin mai da kurin mahmud ya ba mu labarin matakaici to wasu da ake zargin 'yan boko haram ne sun kai hari a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya haifar da karar fashewar makamai da suka sa fararen hula tsirewa rahotanni sun ce an ji harbe-harbe a yau laraba a yankin jidari da filin folo a birnin na maiduguri a da na sojin najeriya brigadier janar sani usman kuka shi ya rubuta a shafinsa na whatsapp cewa wasu tsiraru da ake zargin yan boko haram ne suka kai hari a jiddari da yankin polo kuma tuni an ɗauki mataki a kansu sannan hankula sun kwanta a yau laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana christopher ray a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey wannan sadarwa da shugaba trump ya fitar na zuwa ne kwana guda gabanin komi wanda trump ya kora aiki a watan da ya gabata ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi ana sa ran za a yi mai tambayoyi kan zargin cewa trump ya yi yunkurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yakin neman zaben shugaba trump ya haɗa kai da ƙasar rasha jami'an tsaro na musamman a ƙasar iran sun ɗora alhakin harin ta'addancin da aka kai a wasu muhimman wurare a birnin tehran a yau laraba akan kan ƙasar saudiya wata sanarwa da suka fitar ta yi zargin cewa harin ya auku ne mako guda bayan wata ganawa da shugaban amurka ya yi da shugabannin saudiya waɗanda sanarwar ta kwatanta su a matsayin waɗanda ba sa son ci gaba kafofin yada labaran iran sun rawaito shugaban rundunar 'yan sandan ƙasar hussein sijiniya yana cewa an kama mutane biyar da ake zargin suna da hannu a waɗannan hare-hare To a gaishe ka mamuto jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci kamar da na ce wannan shine shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta laraba sai gobe da safin alhamisin Allah ya kai mu muna fata bullo muku tun daga karfe shida na safe din sannan mu biyo da shirinmu na biyu na karfe takwas yanzu kama a madadin duka ma'anar sashen wasu na murya amurka musamman shi mahmud lalo da ya taya ni gabatar da wannan shirin na yanzu da kuma Julie la Gresham da ta ba da umarni da dukkan mu dai a nan sashen wasu na Amurka ne ne a Musa kan sakwata ne ke fatar a karar sadarin lafiya. Sai an jima.